ya zama wajibi ƙwararru da duk 'yan boko musamman daga arewa su mara a gwamnatin shugaba buhari baya don haka ne kawai hanyar da za a samu mafita ga matsalolin da ke addaba ƙasar dattijan babbar jam'iyyar adawa pdp alhaji lami da umar cikaire ya faɗi haka a zantawarsa da manema labaru cikaire na da ra'ayin lokacin nuna adawa siyasa ya wuce yayin da ƙasar ke neman durƙushewa saboda illar zagon ƙasa a nemo wanda suka iya aikin a nemo wanda za su iya in ba haka ba wallahi yana neman dauki kuma ina kira ga yan arewa da sauran yan najeriya wallahi su kawo masa dauki in ba su kawo masa ba kowa ransa zai baci in aka bari buhari ya yi ba fadanci nake ba zan yi sa ba ni na tsufa ba kuma ni ba da ilimi ma mai yawa saboda haka ba da bukatar ma mukami belle irin wannan halin da ake ciki ba zan iya ba watakila in ma da ina bukata shine irin kuɗi masu arhako a bani a boye to wai babu su yanzu wallahi ya nemo mutane na gari ya nemo wanda za su yi aiki ya nemo su ko daga ina ko bai nemo su shi kuma tsohon ɗan rajin sauyin lamuran mulki daga waɗanda ya kira 'yan jari hujja ya uci roman bakan daura ya ce ƙalubale ya fi yawa ne ga ɓangaren shari'a. saboda haka ya kamata da sanatocin ƙasar nan da manyan alƙalan ƙasar nan muna gaya musu cewar ya kamata su duba su dubi mu talakan ƙasa mu da aka sace in da gaske ne ai akwai mutanen da dama sanatoci a gwamnatin wanda ba su da kashin sosai ya kamata su fitar da wanda suke fata sata babu gwamnonin da suka fito da in ka duba gwamnonin nan mafi yawa musamman shatar na arewa kashin kasar nan ba zai fi ba su ta uku ko hudu wanda suka kama suka kai gwamnatin gwamnonin su kotu akan sun saci kudade. ni ban da kaduna da katsina da ni ban jigi wani gwamnan da aka kai kotu ba babu duk sun yi shiru sun kyale saboda yan kwansu ne corruption to saboda haka mu talakan kasar nan muna gaya musu wallahi tallahi in har gwamnonin nan da nan ba za su taimakawa shugaban ƙasa game da corruption din na a da kuɗin mu a mana aiki to mu mutanen Najeriya mu ni ciro man baka wallahi zanga zanga za mu musu a kasar nan tsohon dan majalisar wakilai barista Ibrahim Bello na da ƙwarin gwiwar lamura za su daidaita dole ne yanzu a koma da mutanen daɗin da nan yanzu a tabbatar da najeriya namu ɗaya ne menene za a yi a taimaka a an samu sauƙi Shin aka fara yi da dole ne muna da yawa matsalolinmu suna da dama da dole ne yanzu kowa ya haƙuri ci gaba da addu'a a ci gaba a yi ƙara haƙuri abu gwamnatin nan daidai gwagwado don a samu a samu biyan buƙata. kamar haɗin baki gwamnatin buhari ta zo a mulkin soja a 1984 da ajandar yaƙi da cin hanci da rashin ɗa'a shugaba Buhari ya dawo a demokuraɗiyya da alamun kammala aikin da ya fara shekaru 31 da suka wuce. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.